zina masa ‘ya'ya mata da sauran abubuwan da Allah ta'ala yake korewa daga jikinta saboda a wajensa waɗannan abubuwa tawaya ne ce baya ne ta haka Allah ta'ala yake subhana rabbika karkata da nesanta daga mummunan abu karkata daga ɗa karkata daga mata karkata daga aboki karkata daga sa'a Allah ya tsarki gabar mutum Allah bai da sa'a Allah bai da kini bai da mata bai da ‘ya'ya kowa bawansa ne wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowa shi kadai zai Allah ya ce rabbil izza shi ubangiji shine ubangijin al-izza bakinka ce da kai ga wani zikiri shine shugaban zikirori to yana ja'in da manzon Allah ko kuma yana kare da manzon Allah ne haka nan in ka zo istighfari annabi da kansa ya rada ma wani istighfari yace wannan shine oga kwata kwata na istighfari sayyidul istighfari annabi ya koya mana me yasa dan kada wani ya zo ya ce ga wani istighfari wanda ya fi kowanne annabi ya ce in ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta idan kai wannan to kai kai istighfari wanda manzon Allah ya ce shine sayyidul istighfari idan da yamma ka faɗa Manzan Allah ya ce Allah zai gafarta maka idan na saba ka faɗa Allah zai gafarta maka babu wani kuma in istighfari wanda ya kai wannan saboda wannan manzan Allah ya ba shi jagorancin gifare ga baki ɗaya Allah ya sa mu gane to yanzu wannan aya dan uwa ita ce aya ta ƙarshe a cikin wato wannan sura a suratul safat yanzu za mu tsallaka cikin suratu sad suratu sad sura ce wadda take makkiya kuma tana magana kan tauhidi tana magana akan jagoranci da kuma yadda dole ne a yi adalci in ana yin jagoranci sura ce wadda ke gwada asalin abin da aka yi ta rigima tsakanin annabawa ainihin wato da da kafirai waɗanda suke yin imani da annabawa to wannan kaɗan kenan daga abin da wannan sura za ta koya mana Allah Ubangiji ya ba mu ikon wato koya Allah kuma ya ba mu ikon amfani da abin da sura za ta koya mana karanta irin waɗannan baƙaƙe suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bil Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wannan abin da suke nufi da wannan magana kalmar fad harafi ne na larabci amma duk inda mutum ya kai da jin larabci ko da ba ƙureshe ne shi in ka ce masa sad kai shiru bai san abin da zai yi ba inda ce masa kai ijlis ya san abin da zai ko bai sani ba in ka ce kum ya sani ko bai sani ba in ka ce nam ya yi bacci ya sani in ka ce kul ba ta hausa ba ba ga san akwai kul wai balarabe ne wato ya ba ya ba ne wanda ya kwata ba hausa kuma ba hausa kai ya ya ba kwanto da balarabe to balarabe ya kawo abinci za a ci tare shi kenan ya sa hannu ya ba hausa ya kawo ake nufi da waɗannan wato ainihin kamar ta'addi ne kamar kalubale ne Allah ta'ala yake yi ga larabawa musamman masu yayin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan Allah ta'ala ke fadi wal qur'ani bil dhikr fadi wal qur'ani bil dhikr Allah ta'ala yake ya rantsa da al qur'ani abocin zikiri ma'anar zikiri malamai suna fassara azzikir da ma'ana guda biyu suka ce zikir ai zisharaf wato ma'abucin ɗaukaka wa innahu hula zikirun laka wa liqaumika fa su tus'alun Al'ƙur'ani ɗaukaka ce a gare ka kuma ɗaukaka ce ga mutanenka sannan wata aya Allah ta'ala yana cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi ne fihi zikrukum afala ta'qilun an saukar da littafi wanda a cikin wannan littafin akwai daukakan kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ai fihi sharafukum a cikin alqur'ani akwai daukakan in muka rike alqur'ani to mun tsira ko mun daukaka ko mun samu daraja a wajen Allah sannan da wajen mutane ɗaya daga cikin ma'anonin wannan ce cewa nan wanda ce a ma'anar wal min zikr wato Allah ya yi rantsuwa da alqur'ani wanda ke kunshe da wa'azi da zakir bil qur'ani man yakhabu dama da alqur'ani ake wa'azi a anan tunatarwa gargadi wa'azi jawo hankali shine ma'anar zikir a ma'ana ta biyu da malamai ke bayani to yanzu mun ga Allah ya rantsa da alkur'ani ma'abucin ɗaukaka ko alkur'ani ma'abucin wato wa'azantarwa to ina abin da Allah ya rantsa yanzu in kana zaune da mutane ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa mutane za su zauna suna son su ji akan me ka rantsa ka yi rantsuwa me kake rantsuwa a kansa ina abin da ka rantse a kai ko aka kawai kake sha'awa ka yi rantsuwa in ka ce wallahi tallahi to ake aje ka faɗi abin da ya sa kai wannan rantsuwar to yanzu ba shi Allah ta'ala ya yi rantsuwa ya rantse da alkur'ani ma'abucin ɗaukaka ma'abucin wa'azantarwa to ina abin da Allah ya rantse a kansa ɗin waɗansu malamai suka ce an ambace shi shine wato Allah ta'ala ya ambaci abin da ya rantse to amma sun ambaci abubuwa da yawa sai dai gaba ɗayan abin da malamai suka ce abin da aka rantse a kansa ɗin wani bayyanannen abu ne suka ce to wannan magana gaba ɗaya an da ita saboda dukkanin bincike ya gwada kasa samo dalili da zai tabbatar da waɗannan abubuwa da aka rantse su ne abin da Allah ta'ala ya rantsa da su ana amma to suka ce ai akwai abubuwa guda uku akwai abubuwa guda uku waɗanda galibi Allah yakan yi rantsuwa don ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku kuma gaba ɗayan kafirai kan waɗannan abubuwan guda uku suke rigima da annabawa Rigimarsa su ta farko don me za a ce Allah shi kaɗai za a bautawa wannan ne abin da suke kasa fahimta a ja'ala al-alihata ilahan wahida za ta zo kanta wannan yana daga cikin abin rigimar su abin rigimar su na biyu ba su yadda za a tashi bayan an mutu ba abin da rigima abin rigima su na uku ba su yadda mutumin da aka haifa a makka sun san mahaifansa sun san kakanninsa a wayi gari ya zo ya ce Allah ya aiko shi ba su yadda cewa ma'ana annabi manzo ne na Allah ba waɗannan abubuwan guda uku su ne ake ta rigima tsakanin annabi da duk waɗanda suka ja in kuma su ne annaba'ul azim wanda da yaushe suke ainihin wato tambaya a kansa rigimar masu duka ta tsuke kan waɗannan abubuwa guda uku to sai malamai suka ce waɗannan abubuwa guda uku kuma Allah subhanahu wata'ala wato ainihin ya tabbatar da su kuma waɗannan abubuwa su ne waɗanda ainihin Allah ya rantsi a kansu a nan na farko dai suna fitowa kararar ce kai ba manzo ba ne waya ya kulun lade na kafaru lasta murkala wannan yana daga cikin abin da suke korewa suka ce to abin da Allah ya rantsa da shi a nan sad wal qur'ani da zikir innaka laminal mursalin saboda me yana daga cikin abin da kafirai ke korewa kuma yana daga cikin abin da Allah yake rantsuwa yake tabbatarwa su sun ce lasta mursala shi kuma Allah ta'ala ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tilka ayatullah natluwa alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin Allah ya yi rantsuwa dan ya tabbatar da abin da kafirai ke korewa shine manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan suna yin rantsuwa akan cewa ba abin bauta abin da za a bautawa ba ɗaya bane suna da ja akan wannan suna cewa a ja'alal alihata ilahan wahida to shi kuma Allah yana rantsuwa akan tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah shi ne inda Allah ta'ala zaka yana cewa wato inna ilahakum lawahid duk kuma suna inkarin wannan kamar yadda yazo a cikin suratul safat wanda muka magana yanzu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kamar yadda yazo a cikin suratul baqara ma'ana dai su suna korewa Allah yana rantsewa abin da suka kore din nan tabbas akwai shi sannan abin da suke yayin yayin da shi shine maganar tashin alkiyama har nan zuwa suke yi cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suka ce sun rantse da Allah kuma rantsuwa iya karfin su Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba wani gurin za'amal ladina kabaru allan su. kafirai suna ainihin wato rantsuwa ko suna riya cewa sam sam sam ba za a yi tashin alkiyama ba shi kuma Allah ta'ala yana rantsuwa da cewa sai an tashi alkiyama yana cewa qul bala wa rabbi latub'asunna qul bala wa rabbi wa rabbi innahu lahaq

da kafirai ke ja'in ja da manzanni da manzanni duka su ne waɗannan abubuwa guda uku su ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba su ba su yadda abin bauta kwaya ɗaya ba ne su ba su yadda annabi manzo ba ne waɗannan su ne abin rigimar shi kuma Allah yana rantsuwa tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku to tunda ba a ambaci abin da aka yi rantsuwar ba suka ce to ɗayan waɗannan shi Allah ta'ala yake nufi sai ya ce balin da na kafaru ayoyi kuma shi lokaci ya cin mana saboda akwai bayanai da za a yi wa 'yan uwa musamman dangane da abin da ya shafi marayu dazu an bude asusun tallafa ma marayu kuma bayan Allah sun taimaka da abin da Allah ya hore musu taimaka Allah ya sa musu abin da suka yi a cikin mizanin kyawawan ayyukan wannan asusu da aka bude dazu wato ba wai ana nufin shi kenan an kulle shi daga nazun ba a'a zai ci gaba da zama a buɗe domin sauran bayan Allah ci gaba da sanya taimakonsu ba don komai ba don su taimaki kansu da kansu wanda duk ya taimaki maraya to ya taimaki kansa saboda Allah ta'ala yana son a taimaki maraya wallahi da zan ba ku wata kissa ba dan rashin lokaci ba wanda ta shafi taimakon maraya da abin da ya jawo wa wani bawan Allah tun yana nan duniya kafin ma a je lahira da wani mutum bai sakaci yana da ikon da zai taimaka maraya amma ya ki taimakawa ba irin wannan taimakon in an buɗe shi karka damu da wane ya ba da dubu ɗari wane ya ba da dubu hamsin wane ya a'a babbar illa shi ne ka ki saka naka ɗan kaɗan ɗin ko ɗan kaɗan ne ka sa in an zo gobe ma ka sa in an zo jibi ka sa kullum ka sa kai ma Allah zai dinga sa maka kullum don haka ina kira gare mu duka mazanmu da matanmu wannan bayan Allah mu taimaka musu da niyyar yi wa kanmu addu'a da niyyar yi wa ƙasarmu addu'a Allah ya tausaya mana yanda muka tausaya waɗannan bayan Allah marayu kuma Allah ya tsarkake mana niyyar mu na irin wannan taimako da ake gabatarwa Allah ya sa mana a cikin mizanin kyawun ayyukan to bajan na ainihin shi